Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Ana gwamza faɗa a kusa da masana'antar sarrafa karfe na garin Maripol yayin da Ukraine ke kokarin ci gaba da rike birnin kudancin ƙasar da kuma karyawa Rasha ƙawanya da ta yi. A halin da ake ciki kuma, Rasha na barazanan kai hare-haren makami mai linzami akan babban birnin Ukraine Kiev. kakakin ma'aikatar tsaron ukraine alexander mutuzianik ya bayyana cewa kasar rasha ta yi amfani da bama-bamai masu cin dogon zango wajen kai hari a kan birnin maripol a jiya juma'a a karin farko tun bayan harin da ta kai a ranar 24 ga watan fabrairu ana cikin mawuyacin hali a maripol kuma mai munin gaske ana ci gaba da gwabza fada inda sojojin rasha suke kira ga karin runduna su mamaye birnin amma ya zuwa yanzu rasha ba ta yi nasarar kama shi gaba ɗaya ba in ji mutuzianik mataimakin shugaban kasar amurka kamala harris ta yi amfani da taro da ta yi da shugaban kasar tanzania samiya suluhu hassan a jiya juma'a ta yi allah wadai da baba da rashi ta kai wa ukraine ta kuma nana ta muhimmancin haɗa kan kasashen duniya su yaƙi shugaban kasar rasha vladimir putin tanzania ta kaure cewa duk kudurori guda uku da suka shafi rikicin a zauren majalisar ɗinkin duniya ciki har da ƙuri'ar neman ƙasar rasha ta janye sojojinta ta ba da kariya ga fararen hula da ayyukan jin kai a ukraine da kuma kada ƙuri'ar dakatar da moscow daga kwamitin kare haƙƙin bal'adama na majalisar ɗinkin duniya harris ta gana da shugaban kasar tanzania a ofishinta na buki da ke kusa da fadar white house haduwa mai tattali da tarihi tsakanin shugabar kasa mace ta farko a tanzania da mace ta farko a amurka a matsayin mataimakiyar shugabar kasa dubban masu ibada ne suka halarci taron addu'o'in tunawa da tafiya gwalgota wanda Papa Roma francis ya jagoranta a dakin taro na rome a jiya juma'a bikin da batun yakin ukraine ya mamaye shi Wannan shine karin farko da bikin shekarar na ranar Juma'a mai kyau ko kuma Good Friday a turance, wanda ke nuna ranar da Yesu Almasihu ya rasu a kan gice a cikin shekarar Krista, wanda aka gudanar a dandalin tunawa da Romawa tun shekarar 2019 sakamakon cutar COVID-19. Hakan yana zuwa ne kwanaki biyu kafin bikin Ista, hutu mafi muhimmanci na Kiristanci. Papa Roman wanda ya sha yin Allah wadai akan rikicin na Ukraine ya kuma kira da a tsagaita wuta na ista inda ya roki cewa abokan gaba su yi musafaha da juna su gafarta wa junansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a ne kwamitin gudanarwa na kamfanin sadarwar twitter ya kada kuri'ar amincewa da yin amfani da wata dabara da ya kira da poison pill don dakile yunkurin hamshakin dan kasuwan nan elon musk na karbar ragaman kamfanin a wannan dabarar kariyar dukkanin masu hannu jari a twitter banda shi mask za su iya sayan karin hannu jari da ra'usa hakan zai rage karfin jarin da hamshakin attajirin duniya ya zuba a kamfanin da kuma ana shi daukar mafi yawan masu hannu jari da ke goyon bayan yunkurin nashi idan hannun jari da mask ke mallaka a twitter ya kai kashi goma sha biyar cikin ɗari ko fiye da hakan to lallai wannan dabarar za ta fara aiki musk wanda a farkon wannan mako aka bayyana shi a matsayin babban mai hannu jari a kamfanin da kashi tara da digo biyu cikin ɗari na hannu jari daga baya ya ba da tayin sama da dala biliyan arba'in da uku ko kuma dala hamsin da hudu da cent ishirin na hannu jari domin sayan kamfanin gaba ɗaya a ƙarshe wata ƙungiyar 'yan majalisar amurka su shida sun kai ziyara a ƙasar taiwan a jiya juma'a inda suka bayyana goyon baya mai karfi ga ƙasar ta tsibiri mai cin gashin kanta tare da alkawarin cewa amurka za ta taimaka mata ta kare kanta daga gwamnatin china da ke dora ikonta akan abin da beijing din ke kallo a matsayin duk china ce ziyarar ta janyo martani mai zafi daga gwamnatin kasar china inda ta buƙaci kungiyar da ta hada da wakilan majalisar dattawa da na wakilai kada ta ziyarci taiwan baya ga bayanai da aka yi a hukumance na yin allah wadai da ziyarar gwamnatin beijing ta ba da umarni gudanar da atisayin soji a tekun da ke kusa da taiwan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba yadda 'yan bindigan nan da suka sace mutane a cikin jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna. Aka ce sun fara karɓar kuɗin fansa. Aka ce sun fara karɓar kuɗin fansa daga iyalan mutanen da suka sace ɗin. Toma Dalla. Mutum na farko da 'yan bindigan suka sako wanda aka ce 'yan bindigan sun karɓi makudan kuɗaɗe daga hannun iyalansa a matsayin kuɗin fansa. jami'an tsaro a jihar kaduna sun cafke wata mota makare da kudade da ita ma aka ce an tantance ta za ta kai 'yan bindigan ne a matsayin kudin fansa a cikin daji a dai mahangar masana irin su dr faruk bibi faruk na jami'ar abuja duka wannan fa na nuna gazawa ne irin na gwamnati hassan duk wanda yanzu zai ce maka maganin eh, wato tsaro ba bata karfin gwamnati ba a gaskiya yana dai kokari ne dai a faɗi maganar da za a ce ba a yi wa gwamnati wato cin kashi ba amma gaskiyan magana yadda abubuwa suke nuna wannan gwamnatin ta kasa tafiyar da tsaro ta kasa kare jama'anta kuma ta gaza a wannan ta ma kasa dai gaba daya a yanzu a yanayin da muke ciki kama yadda abubuwa suke faruwa kama yadda ka faɗa na tattara jirgin nan da 'yan ta'adda suka yi abin da yake nunawa da mutane su lallaba su nemi abin da za su iya nema su je neman wato fansu 'yan uwansu shine mutane dai sun yadda cewa gwamnati wannan hurumin ba za ta iya ba ta yadda shi ta kasa duk abin da ake faɗa na barazana ne daga ƙarshe watakila daga cikin gwamnatin ma za a yi maka raɗar ƙisun kisin ɗin cewa abin da ya fi maka alheri ka nemi kuɗi ka je ka kai wa mutanen su kuma mutanen yadda suke cin karensu ba babbaka shi ma zai tabbatar maka cewa gwamnati dai ta kasa ba za ta iya ba saboda abin da suka ga dama suke yi a lokacin da suka ga dama suke yi a yadda suka ga dama suke yi sura da mai sai dai watakila wata rana muna da rai da lafiya a yi bincike a kan meye ya kawo wannan kasawa ta gwamnati a wannan lokaci wani tunani da ake yi kwanan nan wanda ni ma ina cikin tunanin shine ai watakila ma mu jami'an tsaronmu dama ba a taɓa yi musu horo na kai farmaki ba horon da ake musu shine na kara abin da yake nan da aka tabbatar na ƙasa ne sannan su tabbatar cewa wannan abin da suke karewa kuma suna iya cin zalin wato wanda suke ciki su tabbatar da an samu bukatar da ake nema a wurinsu wannan watakila shine tsarin da 'yan mulkin mallaka suka bari kuma watakila shine tsarin da har yanzu ake kai tunda ba za ka ga a tarihin ƙasa kama najeriya an taba zuwa an kai farmakin neman wani abu ba wato ƙarin ƙasa ko ƙarin arziki da irin wa'annan maganganu to a yau najeriya tana yanayin da farmaki za a iya kai wa 'yan ta'addan nan kuma farmakin ya gagara sai dai a jira su sai sun zo sun yi abin da suke so haka mutane sun tabbatar wa kansu gwanda su je su nemi mafaka a wurin 'yan ta'addan nan a baya dai gwamnonin jihohin borno da kaduna sun nemi da najeriya ta nemo sojojin haya don tunkarar wannan kalubale na tsaro. Akan wannan ga abin da Dr. Faruk Bibi Faruk ke cewa. To kuma an yi babban kuskure wanda shi ma yana cikin tunaninmu na wanda ake eh, wato horar da mutanenmu da suke shugabanci. kullum sun ta'allaka a kan cewa a je a siyo a waje a je a ɗauko a waje hanya wannan idan ana yi sai ka kaga bature a bakin titi ba wanda ya da wani abu magani sai na bature duk abin da ka sani sai dai a je a siyo a wani wuri to tsaron ma ina ganin yanzu gwamnoni su yan rufa'i suna ganin da shi da zulum wanda a je a siyo shi a waje watakila kowa bai amfana da shi ba su masu mulki da masu hannu da shuni za su iya amfani da shi tunda uh, tsare dai talaka ni na tabbatar maka cewa ba za a iya siyo wanda zai tsare talaka daga waje a bashi kuɗi ya wannan aikin ba masu yin wannan harka ta tsaro ta ta yaki da ake da suke yi a duniya da ake cewa masanari su sun uh, wato yi fice ne a kan kare ko wasu uh, abubuwa na ƙasa na gwamnati ko na masu kuɗi ko kuma rayuwar mutanen gwamnatin da masu kuɗi ba wa'anda suka yi fice a kan su je su kai farmaki don su tsare ƙasa gaba ɗaya ba ba su da ƙarfin da za su tsare ƙasa gaba ɗaya idan kuma ka ba su dama su shiga sojanka su sa sojojin su yi wannan ayyukan to abin da yake nufi shine kai dama a tsarin ƙasar ka ba ka da yanda za ka yi tsaro sai wani ya zo ya yi maka shugabannin sojojinka dama zaman banza suke suna shan farfesu ba su san ma gabansu su san bayansu allah ya sauke saboda haka su wannan magana mata a kawo wasu magana ce mai ta da hankali ma a ce shugabanni suna ci a je turai a kawo wanda za su tsare ƙasa su ba za su iya ba rahotanni dai na cewa 'yan ta'addan boko haram yanzu sun fara kawance da 'yan bindigar arewa maso yammacin najeriya to ko ina wannan ja'iba za ta kai najeriya a halin yanzu su ansaru yanzu da boko haram da ragowar kungiyoyi uh, na uh, uh, isis da sauransu daga dukkan alamu sun samu karbuwa a wurin wa'annan wato 'yan ta'adda da suka da ba ruwansu da aƙida ba ruwansu da addini ba ruwansu da eh, neman eh, wata bukata da ta wuce cewa an matsa musu da cin zali sun ɗau makamai don su rama to yanzu kuma eh, bayanan da gwamnati ta rinka yi musamman lokacin da su gumi suka rinka shiga daji don su ji meye matsala ko su lallashe su gwamnati musamman ta su 'yan rufayin ta fito ta ce ita halaka su ne kawai aikinta saboda sun koyi kuɗi da sarrafa kuɗi da samun kuɗi saboda haka komai aka yi da su ba za su iya ajiye makamai a zauna lafiya da su ba watakila akwai gaskiya a cikin wannan watakila babu amma tun da ra'ayin gwamnati ya zama haka to wannan ra'ayin kuma ya sa su kuma tunaninsu sai zama na to tsaya su haɗa kai da wa'anda za su iya ba su dama su ci gaba da abin da suke so kuma su iya ba su kariya kuma su koya musu ta'addar da tafi irin wacce suke yi to yanzu an riga an kai wurin saboda haka tsarkan tsaro ta fara gagar kundila ta fita daga yadda gwamnati ma za ta iya fahimtar me za ta yi tunda dai ga 'yan boko haram ba gama da su aka yi ba 'yan ansaru ba gama da su aka yi ba 'yan isis ba gama da su aka yi ba wa'annan sun fito 'yan ta'adda kawai da ba su da alaka da su sun kuma nuna haɗewa yanzu tunda an nemi kuɗi an nemi kuma a saki wasu kwamandoji kuma ni na tabbata aka duba wannan kwamandojin ba za su rasa zama 'yan ko boko haram ko 'yan ansaru ko 'yan eh, wato isis ba to in kwa haɗin kan nan ya riga ya tabbata to sai dai mu yi ta addu'a kawai allah ya tarwatsa wannan haɗin kan yadda rashin wannan haɗin kan ko kuma tarwatsa wannan haɗin kan ya sa boko haram ta samu matsala a arewa maso gabas to in ba wannan lokaci ya zo da wannan haɗin kan ya jawo wato matsala tsakaninsu ba sun yi maganin junansu to watakila sai dai kuma mu shiga wani yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Dr. Faruk Bibi Faruk. Kima masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu na ganin akwai matakan da ya kamata ce gwamnati ta dauka. Ana iya kuma amfani da abin da ake kira special forces wato za a ɗauki mutane ne jami'an tsaro da kuma a ba su horo na na musamman wadda zai kasance aikin su shine su rinka kai farmaki ga waɗannan mutane in sun kama mutane suna garkuwa da su da sauransu duk inda suke duk manyan ƙasashen duniya na amfani da irin waɗannan ka tuna cewa kwanaki da aka kama wani ba amerika a nan tsakanin najeriya Nijar da jamhuriyar Nijar Amerika ta turo irin waɗannan special forces ta zo ta kwato mutumin nan ta kashe mutanen nan wasu suka gudu ya kamata zuwa yanzu a ce Najeriya tana da wannan special forces da za a yi su duk irin da inda aka san mutanen nan na nan a kai su su dama abin da suke yi suna ne suna aikin ta kwana ko yaushe suna cikin shiri dare da rana su je su fito da eh, su samu nasara bisa ga wani ɗan ta'adda ko wani maki da sauransu najeriya ba ta yi wannan ba to shi wannan matsalan da muke da shi yanzu wani wani gagarumin matsala ne da ya kamata a ɗauki duk hanyoyi ba wata hanya guda da zai dakile shi sai an ɗauke shi kamar abin da nasara yake kira holistic kuma ya kasance ba wai ƙarfin soja ko karfin jami'an tsaro kadai za a yi ba za a yi amfani da wasu hanyoyi ne da malaman addini da shugabanni yadda za su rinka nuna mutanen nan abin da suke yi nan bayi da wani alheri abin da suke yi nan yana tada jama'a hankali wato ta wajen wazi da jawo hankali da faɗakarwa ina jin sai an haɗa su duka insha Allah. sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tuba tubalin tsaro na wannan mako sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauran gerin don muryar Amurka barkamu da wannan lokaci. Da kuma kasancewa da ku da shirin da ɗan gari. sun da yake zagayawa domin lalubo garuruwa masu tarihi da kuma jin shinsuwa suka kafa wannan gari menene garin ya shahara da shi sunana abraman kabir jani dauke da shirin To madalla yau a cikin shirin muna garin 'yan daki da ke karamar hukumar kaita ta jihar Katsina. Kuma muna tare da Dr. Kabir Umar Musa 'yan daki. domin jin suwa suka kafa wannan gari na 'yan ɗaki? Wato shi wannan gari na 'yan ɗaki tsohon gari ne. Tsohon gari ne waɗanda a mutanen kamar za a ce Fulani ne. Fulani ne suka kafa so kuma an kafa shi kusan shekara tun wajen 1450s. Ka gane kusan zai kai shekara 400-500 haka. ka gane so fulani ne suka kafa shi shi yasa ka ga garin ayi idan ka shiga za ka ga akwai irin itatuwa na kuka haka hmm. wannan itatuwa na kuka din dama duk inda fulani suke za ka ga akwai kuka saboda wani lokaci nono idan ya yi karanci ana sa ana amfani da shi wannan 'ya'yan kuka din so shi ne shi yasa ka ga garin haka da kuka ko ina kuma shi yasa ka ga garin inda zai tabbatar maka da cewa tsohon gari ne garin 'yan daki za ka ga gari ne mai ganuwa so duk garin da ka gani yana da ganuwa a kasar hausa wato tsohon gari ne shi yasa zaka ga a yan daki zaka ga akwai kofar gabas akwai kofar gusun akwai kofar yamma yawa so kuma har yanzu akwai kufen shi wannan ganuwar da aka yi mm-hmm. eh, so su kuma sun yi wannan ganuwar ne a wannan lokacin saboda irin lokacin ana kamen bayi kamar yadda su tsakin mutanen garin suka gaya mana mm-hmm. cewa su ana saboda kamen bayi ne da ake sai aka yi wannan ganuwa din mm-hmm. saboda protection wato saboda kariya a kan wannan abin nan din an kuma samu wani lokacin lokaci wanda shi sarkin katsina saboda shi garin yan daki yana da link wato yana da alaka da sarkin katsina shi yasa za ka ga ko yanzu masu mulkin garin za ka ga mutane ne wanda suke da link wato suke da lineage suke da jini da gidan shi dukko ka fahimce ni so akwai wani sarkin katsina wanda yake zuwa yana hutawa a wurin kamar wajen hutawar shi ne tun tali tali wannan lokacin so shi wannan sarki a wannan lokacin idan ya je nan yana hutawa tunawa so shi ne kusan asalin kafa shi wannan garin a wannan lokacin ka gane so lokacin so akwai wani kuma labari da wani yake gaya mana cewa ai akwai sarkin ma da ya taɓa rasa ran shi saboda ya zo aka yi mai bore duk da yana zuwa wurin aka yi mashi bore na manta ban gaya maka ba dan ɗaki sarki ya je gina wani ɗaki gare shi dan ɗaki wanda yake hutawa eh. to shi yasa daga wannan dan ɗaki din shine aka samu yan ɗaki asalin sunan garin kenan yawwa hmm. so kuma ina so in gaya maka cewa mutanen garin mutane ne jajirtattu wanda ba su bari a yi masu wani kama karya ko wani abu wannan abun yana ɗaya daga cikin dalilin da shi wannan wani tsoho ne yake gaya man cewa sun taba yi ma wani sarki da ya zo yana zalunci a wurin in ya zo hutawa sun taba yi mai bore har ya rasa ran shi har aka kashe shi shine garin sai ya fashe sai daga baya kuma garin sannan aka dawo aka sake hada shi sannan abubuwa ne garin na yan daki ya shahara da su wato garin yan daki abin da ya shahara da shi magana ce ta noma ka gane da kiwo hmm. saboda dama su fulani zaka ga cewa ai inda suke dai akwai kiwo akwai noma hmm. so noma da kiwo ne suka abin nan a garin ka gane sai kasuwanci shi ma kasuwancin zaka ga cewa kasuwancin saboda kaso garin ma da daddare ake cin ta ka fahimce ni zaka ga da daddare ake cin kaso da ranar alhamis da daddare shi ta kuma abin da sa saboda ana kasuwanci ne tsakanin na dabbobi a lokacin hmm. ka gane saboda su dabbobi ne fulani ne dabbobi gare su to da daddare matafiya ko fatake zan ce maka waɗanda za su je cin kasuwar kai ta ranar juma'a so sukan yada zango a nan wurin da daddare sai shi yasa sai aka kafa wannan 'yan kasuwa a ɗan cinikin dabbobi kafin da safe a ida takewa saboda lokacin a tafiyar ƙasa yake yi sannan kuma akwai issues na kamar garin a yanzu zamanin da muke magana yanzu garin a ƙaramar hukumar kaita yana ɗaya daga cikin garuruwan da ko kuma ƙauyukan da suke takama da mutane masu ilimi saboda tun farko za ka ga akwai issues na masu ilimin addini a wurin akwai masu ilimin addini akwai maluman su da sauransu so kuma yanzu za ka ga cewa suna da masu ilimin boko saboda kamar yan daki yanzu ina gaya maka a karamar hukumar kai ta yan daki ce ta fara fidda farfesa a Allah ya ji kanshi professor Aminu isyaku yan daki wani historian ne wanda ya koya a jami'ar Usman Dan Fodio kuma yanzu haka muna da wani kamar sama Dr. Sama'ila Suleiman yan daki yana Bayero University sannan kaga gani ina yar Adua hmm. sannan akwai dr zaharaddin suleiman shi ma ya kusa gama just few days zai gama shi ma shi yan kwanaki kadan sannan akwai bashir suleiman shi ma still yana nan fuduma yana koyawa ka gane so a nan dai karamar hukumar kai ta yan daki tana to da wannan abu na'am to ko a tarihi wannan gari na yan daki ya fuskanci yaƙe-yaƙe inda kamar yadda garuruwa a da suke wato yan daki bata fuskanci wani yaƙe-yaƙe ba sosai ka fahimce ni hmm. sai dai a lokacin da ana yaƙi din akwai 'yan 'yan ɗaki waɗanda sun ba da gudunmuwa sosai ka fahimce ni wajen kaman yaƙi da katsina ta yi lokacin nan saboda a wannan lokacin akwai runduna haka wani ɗan baskore akwai wani dan baskore wanda yan katsina sarkin katsina ya yaka to akwai mayakan yan daki wanda suka kama aka yi wannan yakin kuma sun bada da gudunmuwa sosai to idan aka duba batun a kila a kabilu mm. a kama gana fulani ne eh. na kafa wannan mm. yanzu haka wani irin kabilu ke cikin yanzu haka zaka ga fulani ne sai kuma akwai kana samun wasu wanda ake ce kamar bare bari akwai bare bari wanda suka dan shigo so kaga mix ne fulani da bare bari sannan idan ka koma ta wajen sana'a zaka ga akwai ah, masu fawa ka gane saboda duk inda fulani suke in ka ga garin fulani wa za ka ga cewa akwai mahauta kusa da garin ka fahimce ni saboda mai saboda idan dabbobin fulanin sun gaza suke zuwa su saye su ka san ana cewa ba filaci baya so ya ci ka gane ko za ta gaza su ya yi ya shi kuɗin shi to su kuma na mahautan suna nan suna firin suna kallo idan aka shi yasa za ka ga kamar yan daki da shinkafa akwai alaka haka ka fahimce ni yawwa shi yasa za ka ji ai cikin akwai kirarin da ake ma garin. za ka ji ana ce mashi 'yan ɗaki garin dadu da dada da dadaye da dandiya so shine kirarin da ake maganin yanzu shi wannan dada din shi kuma dada wata mata ce wadda take yin tuwo mata wani alhaji kurma wanda a wannan lokacin su kaɗai ke da gidan ginin ƙasa a garin ka fahimce ni saboda duk bukoki ne duk danni ne to ita wannan dada din mata alhaji kurma tuwo take yi aka gaya mana mm. sai dadaye shi kuma dadaye dan sarkin fawa ne kaga akwai alaka din da na gaya maka ta cewa da fulani da abun nan sannan kuma akwai dandiya ni dandiyan ma kakata ce ka gane kaka mm. kakata ce ita kuma dandiya kawai mata ce haka ta yi arziki haka ci cikin irin arziki da haka lada ka gane eh. yawa to shine ina so mutane su san wayannan galadimomin saboda sun yi mana kokari sosai hmm. ka gane kama akwai galadima sale akwai galadima rusku akwai galadima atiku katuru hmm. shi wannan atiku katurun shine yake da link da sarki duku hmm. ka gane shi ya fa shine galadima sai galadima abubakar atiku shi kuma wannan galadima abubakar atiku mutanen yan daki ba su mance shi har duniya ta nade saboda ne ya assasa ilimin boko lokacin da aka yi primary 1950s duk iyayenmu nan shi yasa su makaranta saboda wani mutum ne wanda baya da bambanci bai bambanta tsakanin dan talaka da da dan mai kudi yadda zai bada abinci gidan shi haka zai ba duk wanda ya shigo zai bada abin nan so shi ya tutura su makaranta sai aka galadima Umaru aka galadima Audu aka galadima Lawal Abdullahi sai aka galadima Bello Abubakar yan daki shi ma shi kuma aje waye shine sai aka ba wannan yazidin da yake ciki to baya ga waɗannan galadimomin kuma akwai magaji banda galadima a yan daki akwai magaji shi kuma magaji yana zama ne kamar a mataimakin shi wannan galadima yana taimaka ma galadima a halin da ke ciki yanzu mm. waɗanda irin abubuwa wanda suka kasance na kalubale garin yan ɗaki ke fuskanta wanda za a so makwanta su ji don su ɗauki matakin da ya kamata babban kalubalen da garin yan ɗaki yake fuskanta ta irin matsalar ruwan sha lokacin da akwai ruwa yan ɗaki sosai shi yasa ba su da matsalar dabbobin su ba su da matsalar abin da za su sha kuma su ba su da wannan matsalar yanzu ruwa muke so to madalla masu anan shirin zai ɗiga aya. Yanzu a madadin wanda kuka ji mu shi Dr. Kabir Umar Musa yan ɗaki. Daga gidan rediyon mu Amurka Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku. Kyau madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci sha bakwai 1725 da biyar da kuma sittin, Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar. Baya ga haka, A ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi ban shan fura ban cin goro kuma ga hawa kuma shayi shamfira bancin goro kuma ga hawa kuma shayi shayi ni Husainu Asmarawi soyayya tsaf ita ta sani ina waka domin na gode sannan na san kowa ya sani Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon Abo da hada shiri da ba da umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.